a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa a cikin al'ummarsu. A yau mun samu zantawa ne da wata matashiya mai koyon aikin jarida a jami'ar Bayero ta Kano da ta samu dama zuwa kasar Amurka domin koyon aikin dogaro da kai. Koya aka yi ta samu wannan dama? Jare Khadija Muhammad Daudi. Ke ɗaliba ce ko kin kammala karatun ki? A ɗaliba ce ne har yanzu. Wani kwas ke karanta kuma aji nawa ki? Mass communication ina aji na ƙarshe level 400. Ba mu labari kin dawo daga kasar Amurka kwanan nan me kika je yi? Mun je kamar kamar on exchange program na social entrepreneurship harkar koyar da sana'o'i na matasa amma shi kamar idan aka ce harkar koyar da sana'o'i ga matasa su sun fi ba matasa karfi ok sun fi ma matasa karfi akan yadda za su dinga tafiyar da rayuwarsu yadda za su zama independent ba sai sun dogaro ga kowa ba mm. to kamar haka ne mun je kamar mu mu hudu daga Najeriya eh. ni daga eh mu hudu daga Najeriya mm-hmm. ni daga Katsina wanda Kano um, Bayero University wata daya kuma daga Kasu Kaduna State University daya kuma daga Jos eh. Plateau State daya ma wanda Bayero amma daga uh, Department of Sociology ya ake kika samu labarin wannan shiri to na samu labarin shiri uh, ta wani bawan Allah dan class mu Awal Muhammad wanda tare da shi muka zauna ya nuna man yadda abin yake har na zo na yi applying na sanya to cikin igon Allah sai gashi tuna na fito cikin listin wa'anda za su da sunan ki ya fito ya kika ji na ji daɗi sosai ban ma iya misalta irin daɗin da na ji kin taɓa tafiya kafin nan eh na taɓa zuwa ƙasar Laraba kamar Saudi Arabia haji aikin haji kenan umara to um, me aka koya kuma da kika je Amurka a wani jiha kika zauna to abubuwan da aka koya mana suna da dama hmm. don kamar za mu kawo proposal za mu rubuta yau jadawali kamar abin da muke so mu idan mun kuma yadda za mu taimaki sauran matasa na Najeriya da mm. sauran kasashe dai za mu rubuta idan muka rubuta sai mu zo mu eh, presentation za mu zo mu kaddamar da shi gaban hukumomi na su can wuraren mm. za mu sai su zo su gani idan ya masu idan bai masu ba kuma sai su ƙara gyara mana yadda ya kamata mu tafiyar da rayuwar matasa a Najeriya mm. Amurka ba wuri guda muka zauna ba daga California under um, kasan chico state university california state university muka je san francisco muka je um, Los, ba, Los Angeles ba ya um, Las Vegas? ba ok wa'annan duk transit ne dai ta mm. su Las Vegas da San Francisco sai muka je um, Washington DC daga Washington DC muka je Missouri sai muka je um, Kansas City a takaice jihohi nawa kenan kwaje jihohi gaskiya akalla biyar wanda muka zauna mm. sai wanda kawai bamu dade ba duka bai awa biyar awa shida ba kura uku ko hudu haka kuma kwana nawa sati shida ne wani irin sana'a kika rubuta kike son ki to ni akan matasa da suke fama da rashin aikin yi da shaye-shaye da kuma 'yan yara 'yan ƙananan da ke tabara bisa titi kan yi. to kamar yadda suka ce za su turo idan muka yi proposal din muka tura masu jadawalin kamar yadda muke tafiyar da shi a kasanmu muna yi muna tura masu suna gani idan bai yi daidai ba yadda ba za bi yi yadda ya kamata ba sai su gyara mu sai su ƙara turo mu sai mu ci gaba hmm. to yanzu kun fara ko tukuna a saboda makaranta duka da yake yan makaranta ne mu mun dan tsagaita sai mun gama makar kamar nan da november watan da zai shiga na gaba to za mu ci gaba insha Allah me burin ki bayan kin kammala wannan abu gaskiya burina ina sani ma in zama cikakkiyar 'yar kasuwa kamar yadda muka koyo a can wuraren in bude na wu ngo din non governmental organization kamar wanda kungiya mai zaman kanta wadda ba za ni dogaro da wani gwamnati ba in mm. dinga taimaka ma wasu a kasa na da yan yara yara to a yanzu tunda kin ce kina son ki zama gobe kasuwa nan gaba yanzu kina wata sana'a ne ito eh muna sana'a kaji a gidanmu dan kamar family business ne haka dai business din gida ne baki daya da kaji da kifaye saboda a cikin jadawalin da na rubuta hada kifi ma a ciki poetry haka da fishery hada shi kajin zaki ci gaba da dorawa Koko wani sabon sana'a zaki yi zan dora da kajin amma kuma zan kara da wani dan sai na kawo hada kifi da vegetables kamar shukoki na abinci da kamar mm. tumatari yawa kayan gwari haka yadda za su saboda da shi za mu dogaro wanda idan muka saida za mu ci gaba da taimaka ma yaran har muna masu abinci mai da yake ba da su za su biya kuɗi ba mu za mu yi masu to ina batun kalubale ga ɗaliba kuma matashiya to gaskiya akwai shi sosai sosai dan shi yasa a can wuraren suka ce mana idan muka tashi sai mun fara zuwa mun samu iyayenmu saboda idan muka tashi ba mu kan kanmu zamu ba sai mun je mun samu wasu daga cikin eh, masu kamfanoni masu zaman kansu idan muka same su muka nuna masu jadawalin da muka idan sun yadda sun amince sai su ci da taimaka mu a hankali a hankali sai mu taso da namu to madalla malama Khadija da fatan za a yi amfani da abin da aka koyo a kasar Amurka Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya